Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkamu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna rayuwar bahijja na marubuciya Safiya wata aka fi sani da Mrs. Jemun wanda yake zuwa muku a cikin wannan janar ta mai suna dandalin Hausa Nobels wanda ni Mama Alim ke karanto muku. Idan ba kuma ta ba a wancan lokacin mun tsaya ne a inda Baija ta zo duba Badiya inda kuma kanwar ta Atika ta yi mata rashin kunya. Mujahid ya mare ta yi mata gargaɗi akan inda ta sake mata rashin kunya sai ta kwanta a asibiti. Inda Umma ta ja hannun shi suka fice. A nan muka dakata yanzu za mu ɗora. Suna kwance ita da Sumayya sun sa jaririn a tsakiyar su Bahijja take ba ta labarin yadda aka yi a asibiti wurin dubiya. Dariya take yi ta ce ai wallahi Atikan nan shegiya ce ni ma na taba cin ƙaniyarta. Wata rana na je gidan yara na tadda sun dafa jalof ɗin taliya da kayan lambu. To ni kuma ba na cin taliya tunda na samu ciki ga kuma yunwa ina ji. Sai kawai na shiga kicin da kaina na soya arish na fito ina ci. Sai kawai yarinyar na ta dube ni tana cewa dangin miji yan gadara ne wayan ita ce ba wata yar kaza kaza ba wata yar kaza kaza da za ta shiga mata kicin ta mata abin da take so ba tare da neman izinin ta ba. Badiya ta so mai mata faɗa ina ruwanta da za ta yi magana. Ni dai ina jin su ban ce ba sai da na gama na sha ruwa. Sannan na miƙe na je inda take na wanke ta da maharka har huɗu. Tare da yi mata kashe da in ta ƙara shiga ta sai na ci mata mutunci sosai. Tabɗi jan amma kin cika a 'yar bala'i. To yanzu da sun taru sun yi miki dukan tsiyafa. Ai ba za ma su soma ba. Hmm, to Allah ya kyauta. Amin. Na haka ke ma ki zama jaruma. ko dan irin su Atika sarakar rashin kunya. Dariya kawai Bayijiya ta yi, ni dai na ji daɗin samun takwara da ne shiga kasuwa dole ya kama ni in haɗo akwati. Aiki ya sami ki kam samayya ta faɗa tare da gyara kwanciya. Ta ce sai da safe, Allah ya tashe mu lafiya amin. Mace gari tunda Bayijiya ta tayi sallah asuba ba ta koma ba, Hada breakfast ta soma ba ita ta kammala ba sai wurin karfe takwas saura. ta shirya na yin asibiti a babban basket sannan ta nufi bedroom ɗin umma domin ta yi wanka ko da mujahid ya zo ya sha mamakin ganin har ta gama haɗa abin karyawa ɗakin su ya shiga ya tare da ita tana yin break ya ce a cici kawai murmushi ta tare da gaida shi ya amsa yana tambayar ta baija ta amsa mishi tana ɗakin umma za ta yi wanka oke ya amsa tare da fitowa zuwa bedroom ɗin umma Ta kama ya shafa mai tare da yin kwalliya tana duba kayan da za ta duba. Kawai ya turo kofar ya shigo. Da sauri ta soma neman abin da za ta sitirce jikinta. Domin daga ita sai ta wula jikinta. Dariya so mai ya nufo ta ta soma ja da baya. Ya bi ta har ta jingina da bango ya karasa. Rike fuska ta ya ɗago ta. A gigize ta ce yayi mujada a dakin umma fa miki. Na bi ki sanin haka. ki talla ki nutsu ni ba wani abun zan yi miki ba bari in zauna ki shirya sai mu tafi ko garo idanuwa waje ta yi ta kalle shi ta ce don Allah ni dai ka fita sai in ji daɗin shiryawa murmushi ya ce ai ko in haka ne ba za ki shirya ba kenan dan ina nan ba inda zan je zama ya gefen gadon umma yana ci gaba da latsa wayarsa ita kuwa tana can gefe a takure ta ta saki jikinta duk abin da take yana kallon ta ta gefen ido Ganin za ta bata mishi lokaci domin yana da abin ya tashi ya ce, In kin gama shiryawa ina falo, wallahi kin ci sa'a sauri nake yi, da yau na ga ƙarshen wannan kumbiya kumbiyar taki, sai ka ce wata wacce ba ta taɓa yin aure ba, kike wani abu. Tashi ya yi ya fice, ya yi zaman shi a falo. Tashi ce jikinta yana rawa tana gode wa Allah da ya fita. Shiryawa ta yi cikin atamfa ta feshe jikinta da turarurruka masu sanyin kamshi. Ko da ta fito yana zaune a kujera tana da ke canja ta shige ɗakin su mai ba tare da ta dubi inda yake ba. Murmushi ya yi kawai ya bi bayanta da kallo. Tare suka fito da mai yanzu ma yanzu ma bata kula shi ba ta ce bari in yi wa momi sallama. Ya ga da kai tare da miƙewa ya ce oke. Ki same ni a mota. ta amsa da to kanta a sunkuye. Wani su mai mai ke faruwa na ga kina wani jin kunyar kallon mijin naki, uwar sa ido ban sani ba. Dariya su mai ta kyalkyale da shi, bai jiya ta yi gaba tare ba tare da ta kula ta ba. A falo suka tadda momi tana yin breakfast a kunyace bai ta ta isa wurin da ta rasuna ta gaishe ta. Ni da ita momi ce ta rungume tana cewa a'a yarinyar momi yau kuma kunya ta ake ji. Ƙara sunkuyar da kai ta yi. Sumaya ta sa dariya tana cewa kunyar gulma ce momi. Amshi naki kinji uwar sa ido. To na yi shi ruwa jiya mominmu. Yau wadade ya fi miki. Murmushi bai ta tana yi wa Sumayya gwalo a ɓoye. Har bakin mota suka rahota momi na ƙara jaddada mata ta gaishe mata da badiya kafin an jima ta zo. Sun so tafiya ya jiyo ya dube ta ya ga ta sun koyar da kai tana wasa da zoben azurfar da ke sanya a cikin yatsar ta na tsakiya. hannu ya kai ja ya ta rago ta kalle shi ya kanne mata ido ɗaya ta saurin mai da kallon ta gefen titi dariya ya sa ya ce yarinya za ki nutsu ne tamkar za ta fashe da kuka haka take ji yadda ya takura ta yana tsokanar ta da alama da ya ciwon matar ka bai dame ka ba ko kin ji ki da wani zance yau in bai dame ni ba ta ya za a yi daren jiya na kasa rintsawa domin jimamin halin da take ciki A kai kai ta dube shi ta tabe baki ta ce kai dai faɗi gaskiyarka na ɗaure Ya ce a sake ni. Dariya ya sa sosai ta bi shi da kallo. Ya mata kyau ainihin a idanuwanta. Madan kallon ya isa hakan nan. Me za a kalla a jikinka? So kiyan gaya miki abin da kike kalla a jikina? Shiru ta masa tare da kauda fuska. Shi kam ya samu abin yi haka ya taimata zancen da ba ta so. Yana dariya. Suna isa ta sauri za ta fita ya rike hannunta ta da kulle motar. daga gilas ya matso jikinta yana wani limshe ido cikin rada ya ce Wani me kike wani haka ni wallahi yana bin mamaki sai ka ce ba zawara ba idanuwa waje ta ce yau na shiga uku a haka ma kika ce to bari in nuna miki abin da ya fi karfin naki da gayya saurin rike min hannu ta ce dan Allah ya mu jari ka daina firgita ni ka bar ni cikin nutsuwata dan Allah ba dan ni ba kalanta yake yana mamakin yadda take yi hannunsa ya janye daga hannunta ya buɗe kofar suka jera yana ce mata wallahi ke dai ki rage wannan tsoron naki haka banza ta masa cikin jinjina rashin kunyarsa ba samu umma cikin dakin ba da suka shiga mujahid ya sa bakin gadon ya ɗago badiya ya rungume ta ya ce ya kiyar ƙara ji da jikin naki suwiti a hankali ta amsa na ji sauki masha Allah Allah ya ƙara sauki amin ya duba ijja da ke tsaye dan nesa da su ta matso tare da cewa Badiya ya jikin? Kamar ba za ta amsa ba sai kuma ta ce lafiya. Cike da cin magani ta amsa mata. Allah ya ƙara lafiya. Ta banza da ita kamar ba ta ji mai ta ce ba. Mujahid ne ya bata da yana dubanta. Ki nutsu badiya ki rage zafin kishin nan naki yi watsi da zugan munafukai. Annimimai masu burin ganin ana tashin hankali. Ki sa salama a ranki ku zauna lafiya da fahimta saboda aurenmu da ita sunansa mutuka raba takalman kaza. Ta raro da idanuwanta za ta kuka ya mike yana girgiza mata kai. A asibiti ban da yawan kuka alhalin kin san baki da lafiya. Waya share hawayen kin Ko miki bebin ki ganta. Ta gaɗa kai cikin share hawaye. Ko kin ganta ne? A'a. Oke ba ni ba ni mintuna biyu kacal uwar gidana. Ya ambata a cikin kallon bayija. Ta taɓe baki. Yana buɗe kofar Umma tana sawo kai ya ja da baya da sauri. Umma ta yi murmushi ya rusuna gaishe ta. Ta amsa tare da tsokana ce da cewa angon karniya ka baro su momi da yara. Cikin dariya amsa ya ce tana gaishe ki. Ina amsawa. Ko da ya dawo ɗauko bebin ya sami har bai ta haɗa ma ummati. Amma sai ta amsa ta miƙa wa badiya. Satin su hudu a asibitin sannan aka sallame aka sallami su Little Bahijja. Ita ko Little Bahijja ta yi bulbul da ita tamkar ba bakwai ni ba. Mamman Badiya ta so wucewa da ita gidanta don sake ba ta kula amma Badiya ta yarda ta ce ita gidanta za ta sawan kanta. Dole Umma ta dawo da ita gidanta ta zauna don kammala kwanakin. Ita kan Badiya ta yi hakan ne saboda kada ta bar mu bayyana mijinta. Ko yanzu ta kudurta idan har bayyana ta tare a kwanakin jegonta yana gama kwanaki kwa ɗakinta za ta karɓi mijinta ba za ta bar mata shi ba ko da da yini ɗaya ne. Abba ne ya tsaida nan da sati biyu masu zuwa Baija za ta tare a ɗakin mijinta. Don haka a cikin satin Adda Asma'u ta gyara ta ƙara gyara Baija sosai duk burewa taburewar take yi na ba za ta sha ba. Amma sai da aka ɗura mata wasu abubuwan na gyara. Kafin satin ya yi tana ɓoyewa Mujahid duk yanda ya zo su haɗu gujewa hakan take saboda har ga Allah tsoro yake bata. Rana na zagayowa da yammacin ranar Juma'a dangi suka mika Baija gidan mijinta wato Dr. Mujahid ta sha kuka kamar za ta haɗiye zuciya wanda lamarin ya suma ba bawa da wa haushi. Ta rufe ta da faɗan ganin haka ya sa ta yi shiru ta ci gaba da sauki ajiyar zuciya. Ba komai ke yawo a zuciyarta ba sai rayuwarsu da Bilal. Tana tsoron kada tarihi ya kuma maimaita kansa. Kowa ya ya aka bar ta ita kaɗai ta zuba a uban tagumi tana jin huɗubar da su umma suka yi mata ɗazin kafin a kawo ta kafin a kawo ta gidan mujahid wato hakuri hakuri ita ce dai kalmar da ake ta maimaita mata kiran sallar magariba ya sa ta tashi ta yi alwala tana nan zaune har aka yi kiran isha'i ta gabatar sannan ta dora da shafa'i da wuturi daga nan ta jinkina da jikin kujera ta soma karatun alkur'ani a hankali cikin suratul ali imran tunanin da take tunanin ciki kaso 90 ya tafi domin wani sanyi ne yake ratsa zuciyarta wata sa ba sai kamshin sa da ta jiyo kusa da ita ta buɗe idanuwa da sauri ta kalle shi ya sakar mata murmushi tare da zaunawa a gaban gabanta ya tankwashe kafafuwa tamkar yana gaban limami bai bata fatawar ilimin addini ta sunkuyar da kai saboda kwarjanin da ta ga yayi mata a yau ya kai hannu ya dago fuskar ta yana kallo cikin yana kallon cikin neman kallon idanuwanta ya ce amarya ai shagali yau ga ki a gidan mujahid ta kuma kawo da fuska a gefe cike da jin kunyarsa ta ce ni dai yunwa nake ji a hanzarce ya ya fice bai jima ba ya dawo dauke da fulat da sanyo katuwar kaza sai robar fresh milk da maltina duk ya ajiye a gabanta ya kuma fita ya shigo ɗauke da flas na ruwan zafi kofunan kayan da kofuna kayan ti tare da madaidaiciyar kula jera a gabanta. Yana cewa to gyara in baki abincin, ki ci ki koshi sosai. Harara ta watso mishi ya kwashe da dariya ta ce to ni bana ci na ma ƙoshi. Hakan baki isa ba ki ni wahala ɗauko abinci, ki ce kin ƙoshi. Daga jin zancen ma ai na wasa ne. Na Allah ka bari ni dai na ƙoshi. Dariya kuma sawa zuwa can ya tsagaita ya matso kusa da ita. Za ta gudu ya riko hannuwanta. farar shinkafa da miya wacce ta ji naman zabi ya debo ya kai bakinta kawar da fuska ta yi ya haɗe rai kamar bai taɓa dariya ba ya ce ki ci da arziki ko in miki ɗora ba shiri ta amsa haka ta ta ce har ta koshi ya ɗauki gasasshiya kaza ya miko mata cikin sanyin murya ta ce wallahi ya yi mujahid na koshi ya gada kai ba tare da ya yi magana bai ɗauko kwabe zuba fresh milk ya bata ta girgiza kai Zai yi magana ta saurin ɗaukan Maltina ta buɗe. Murmushi ya sakar mata tare da cewa, "Hmm, ki dai gama duk wani salanki da zarranki yau dai a gidana kike." Hararar gefen ido ta sakan masa. Jinta take yi wani iri ga gabanta da yake faɗuwa. Sai da suka gama cin abincin suka cika timbansu Suka yi burush tare da ɗoro alwala mujahid ya da sallar nafila raka'a biyu. Bayan sun yi dare musu addu'a mai tsayi suka ya kama akan ta ya tofa mata addu'a